barci da kyau fuskar ta shi ke da amin ne takaici ku dubi jamila mai haske na haƙura idan ta fito sauran mata ku koma ba na kwana a yari na gaya muku mata jamila suke ce annori ita ba ta fita sai tare da ni ta makar jariri idan ta ci kwalliya ta fito kai na ke kauri ni fa kanta jamila dole zan wa maza duka gori san kowa akwai wata rana da jamila ta yi shigan turawa kuma nan ya ganta a ranar ya ya kyasawa tana tafiya ta kuɗaya ɗanya abun birgewa da fararen idanu fuska tamkar 'yar gidan larabawa sakin do